ko jiya da daddare haka ana tana ta yi postin haka ana wasa ana dariya Allah sai yau dan wani ne ma ya kira ne yake tambaya ta nace ƙarya ne ai bi irin ƙarya social media sai daga baya kuma sai aka kira ni a Allah ji kanta Allah gafarta mutu. ko jiya ma ne sai da muka yi magana a Instagram da dan sa wani kai baka take cewa ai mu Muhammad shi da na kira ne kisa da babu shakka Saratu dole wani gurbi ne da zai wahala a iya cike shi musamman saboda ba wai neman kuɗi kawai ba a'a da iyawa da ƙwarewa da kuma baiwa sana'ar muhimmanci wannan shi ya ba ta dama ta yi suna kuma ta fice akasarin tsarekunta sun dusashe amma ita har zuwa wannan rasuwa ta a tauraruwa tana haska kuma lillahi wa inna ilaihi raji'un ba zan iya bayyana ma abin da ji ba kawai dai na ji abin da ji wai zancen da za a ce wai mutum ya ce wai wani nasa ya mutu an gama mai mutuwa ba a gama wa bawa mutuwa a duniya ba a gama wa mutum mutuwa kafin wannan mutuwar uwata ta mutu ubana ya mutu na idanuna aka zara numfashinsa na sun mutu amma yau wannan mutuwar na ji ta kamar ban taba jin mutuwa ba a rayuwata ubangiji Allah ya rahama hajiya sarata Allah ya kyauta namu zuwa tace mansuba kika ga kin jira nan ban ban daga ba sai dai in mutuwa nayi da na kira duka namba da yan uwan ban samu ba na fara kira wannan namba na kira so na kira na biyu na kira na uku sai ga namba busy na ce alhamdulillah bata mutu ba ƙarya ake yi wannan namba ta ce in ban bata daga ba to mutuwa ta yi to can da na sake kira kawai sai aka daga ta ana daga ina ce ko ahmad ne ko a cikin yaran kawai sai suka kama kuka suna anti mama fa ta su mama da gaske ne shikenan ranar jima'a ta kira ni ta ce na zo nan na ajiye ne babura nake dariya da ke cewa na wahalar da ke ce biki wahalar da ni ba wallahi ta ce unguwan nan idan aka zo idan lokacin wannan a kai shan ruwa ba a samun babur she karshen rabuwar mu da ita kenan Allah ka ji kanta Allah ka gafarta mata Allah ya sa aljanna mu koma Allah ya mata rahama Allah ya mata gafara Allah ya sa aljanna ita ce ba mata. hakika mun yi babban rashi mun yi babban rashi rashin da ba za mu iya mai da irinsa ba a kusan gaskiya Allah ya yafe mata Allah ya gafarta mata Allah ya sa wannan ladan azumin watan Ramadan da muka yi mai albarka Allah Ubangiji ya sanya a wannan rasuwa ta Salamu alaikum na, Halima eh, Halima Kidaɗo eh, iyaya ce a wurin Saratu eh, Saratu yarinya kirki ce tun tashinta akwai son barkwanci akwai son mutane yarinya kirki ba abin da za a ce da yarinyar nan sai Allah ya gafarta mata halinta na gare ya bi ta Allah ka yafe mata Allah ka jikanta mm. Allah ka yi mata rahama mm. Allah ka sa ta huta mm. ya wannan labari na rasuwa ta ishe kai ai wannan labari tana mutuwa ana jin labarin mutuwa ta aka aiko mana kace yaya aka yi ka wallahi tashi daya ba ciwo ba komai ka san irin wannan mutuwa da daga hankali take hankalin ya daga muka gigice to ba yadda za ka kai ma in taka ta zo haka din ne to ba yadda za a yi eh. abin da za a ce sai dai Allah ya gafarta mata zanubanta eh. Allah ka yafe mata eh. Allah ka mata rahama halinta na gari ya bi ta Allah ka yafe mata kamar akwai wasu abubuwa da kike tunawa game da ita na rayuwar da kuka tun a baya da ma a zuwa yanzu kafin rasuwarta to abubuwan da nake tuna da ita suna makaranta kawai dai da 'yan ƙawayenta ana abin arziki tare ana abin kirki ana tare yau da gobe yau da gobe har ta kawo dai wannan lokaci da aka girma menene haɗuwa ki da ita na ƙarshe kafin rasuwarta haɗuwa ta ta ƙarshe da ita na jin ya yi wata zai wata zai wata uku Eh. haɗuwata ta ƙarshe da ita eh. wallahi ta je mun gaisa mun yi gaisuwar zumunci mun dawo to da yake ni ka san yadda ba lafiya ne da ni eh. to ban faye fita ko ina ba wannan ma wallahi baka ga yadda abin aka yi tatakoran hawo da ni nan wallahi Allah ya fi mata sai Allah ya ji kanta abin da za a ce ke Allah ya gafarta mata Allah ya gafarta mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya hayya kai ne ya jirjilal sunanki sunana Hanas to ya kika samu labarin rasuwar mai margayiya Saratu in sana ta kira na ban daga waya na ji waya ta fa musu damuwa nake daga karshe na dan wani ya kira ni ya ce sahu da tara sun ce ƙarya ne wallahi Ana jama'a ta kira ni ta ce na zo na ajiye ne babura nake dariya ne take cewa na wahalar da ke ce biki wahala da ni ba wallahi ta ce unguwan nan idan aka zo idan lokacin wannan eh, a kai shan ruwa ba a samun babur she karshen rabuwar mu da ita kenan Allah ka ji kanta Allah ka gafarta mata Allah ya sa aljanna mu koma kamar me zaki tuna game da irin rayuwar da kai da ita Allah ni rayuwar da muke da Saratu ba mu taba faɗa ko wallahi tsakani na da ita sai mutunci sai kyautatawa wallahi ina fatan Allah ya sa aljanna mu koma ya zaki kwatanta halayenta da sauran waɗanda kuka yi aiki da su musamman a masana'antar kamewa Allah ya tun arziki ne ka san idan baka gane mutum ba ne kawai sai ka zata ko wani iri ta mutuniyar arziki ka same ta kan gulma ba ko ma makirci ko ita dai harka gaban ta kawai ita take Allah ya gabarta mata. Sunana Ibrahim Muhammad Mandawari, unguwar Mandawari. Ya aka ji da rasuwar marigayya Saratu Gidado. babu shakka rasuwar saratu dole ta girgiza zukata na masoya da sauran al'ummar musulmi baki daya ba don komai ba saboda yananin rasuwar kamar yadda 'yan uwanta suke ba mu labari abu ne wanda ya zo bakatata a waje ɗaya kuma za ka yi mata kyakkyawan zato ka yi mata kyakkyawan fata domin a cikin wata ramadan kuma na ƙarshe a goman ƙarshe kuma ta yi sahur kuma ga alama ma ta ɗauki azumin in ka kalli abin ta wannan fuska sai ka yi mata kyakkyawan zato da fatan cewa ta kyakkyawan ƙarshe kuma mu mata addu'a Allah ya mata gafara Allah ya yafe mata dukkan hasanata Allah ya karba domin rahamarsa kuma dukkan sayyata Allah ya shafe su domin alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallam kamar me zaka bayyana game da irin halayenta ganin kun dade a masana'anta daya mm, mm, wato ita saratu na zan ya ɗaukata abokin sana'a kuma kanwata kwarai-kwarai da gaske a farko sun haɗu da matata a nasaba duk da nasaba tana da tsawo suna da wannan nasaba ni kuma wannan gidan wannan gidan da kake gani na kofa gida a wannan gidan muna yara muka fara farkonta wasan kwaikwayo kuma mahaifinta bai kore mu ba bai kyare mu ba aka yi rike ma matsayin 'ya'ya muke tare da shi da waɗansu manyan mutane da duk sun girme mu wasu ma sun haife mu lokacin ita tana karama to ah, kaga kenan akwai alaka ba kaɗan ba sannan ta fuska ita wannan sana'a ta mu ta wasan kwaikwayo babu shakka saratu dole wani gurbi ne da zai wahala a iya cike shi musamman saboda ba wai neman kuɗi kawai ba a'a da iyawa da ƙwarewa da kuma baiwa sana'ar muhimmanci wannan shi ya bata dama ta yi suna kuma tefu ce akasarin tsare kunta sun dusashe amma ita har zuwa wannan rasuwa ta a tauraruwa tana haska kuma ko yanzu ka duba social media da yadda kofar gidan na yake kasancewa saratu sai dai a ce alhamdulillahi dangane da alakata da jama'a karshe kusan duk juma'a sai ta aiko min da gaisuwa irin na friday greeting din nan saboda ta dauke ni a matsayin yaya lokacin da ta gina gida ni ta fara gayawa lokacin da ta sai mota ni ta fara nunawa da abubuwa da irin wannan da shauransu Allah ya gafarta mata to kamar irin ta da yan uwanta mata na wannan masana'anta me zaka ce game da irin sai hancin alakata da su mm, wannan ga ko yanzu zaka ga cewa yadda matan suke zuwa suna shiga gidan kafin lokacin da za a yi mata sutura a kai a mata sallah ka san cewa tana da kyakkyawar alaka da ainihin matan da kyau alaƙa sai dai kuma ɗan saɓani na zaman tare wanda wannan da kowa ma ana iya samu. Eh, Allah ya gafarta mata. Amin. Sunana Alhassan Aliyu Kwalle, shugaban ƙungiyar jarumai na masana'antar Kano. Ya kuka samu rasuwar margayiya Saratu Gidado? To, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kullu nafsin za'iqatul maut. Mm. Hakika rasuwar wannan yar uwa tamu rasuwa ce wacce ba za mu taɓa mantawa da ita ba saboda mace ce wacce tun da Allah ya haɗa mu da ita ake zaune lafiya da ita kuma take ƙoƙarin ganin ta kawo ci gaba a wannan masana'anta da 'ya'yan wannan masana'anta to kowane mutum da ya zaman jiran wannan lokaci yake muna roƙon Allah cikin wannan wata mai albarka da yadda ta yi saur da niyyar ci gaba da ibada wacce ta zai mana wajibi akan dukkanin wani musulmi kuma cikin ikon Allah Allah ya kaddara ba za ta tashi ba muna roƙon Allah subhanahu wataala ya karɓi wannan shahada ta ta Allah ya gafarta mata mu kuma Allah ya kaita namu zuwa kamar me zaka ce game da halayenta musamman tsakaninta da sauran yan uwanta mata na wannan masana'anta da ma ku kanku uh, a shugabanni to ka san duk wanda zai gaya maka wato ce Saratu Gidado wata ku sani suna da su bayan me yake mu masu kamfanin sarauniya film production wacce take gwammaja domin allah ji kan aminu muhammad sabo wanda shi ne daraktan wannan kamfani da Awali muhammad sabo su ne silar shigo wata cikin wannan masana'anta tamu kuma da fina-finan wannan kamfani namu ta fara gabatarwa kuma ko da suka kawo ta da mu aka haɗa ta a mu ta tarar tare ko muke gudanar da wannan abubuwa saboda haka mun san farkon shigowarta mun kuma san irin mu'amalarta da mutane har kawo wannan lokaci da Allah ya karbi rayuwarta babu shakka tsakanin zamanta da 'yan uwanta mata na wannan masana'anta yara da manya da kuma mu abokan wannan sana'ata ta maza kowanne na zaman da ita lafiya muna roƙon Allah irin yadda take da zumunci yadda take da san 'yan uwa ubangiji Allah subhanahu wata'ala ya duba wannan al'amari nata Allah ya karɓi wannan shahada ta Assalamu alaikum sunana Mansura Isa um, zan yi sanya zan faɗi alaƙata da Mamada so ba uwa ce dai a gare ni kowa ya sani kuma kowa ya san irin alaka da muka yi ni da ita ban da abin da zan ce sai dai ce ubangiji Allah ya jikanta Allah ya gafarta mata Allah ya sa ta huta kuma ubangiji Allah ya sa iyakaci wahala kenan menene haduwar ki da ita na karshe eh to haduwa da ita duk shekara duk shekara akwai um, kuɗi da take bawa yan gidanmu duk shekara to babban yayin su nake cewa har shekara nan ba ta ga Allah ta ba sai nake ce mata ai mama da suka lamu wafi ce ce in ta ce za ta yi za ta yi in ta ce ba za ta yi ba ba za ta yi muna cikin magana ko ta ce kin ga Allah tsinta ya shigo ta tura mata da kuɗin dama duk azumi aka take tura mata to shine maganar nan ƙarshe da muka yi akan mama da su sai kuma masajin da na tura mata na yanda ake yin fidda kai da ta samu hannu ta ce ma "Allah Umma amin ta ce shikenan maganar mu na ƙarshe ne da ita wannan magana wannan jiya kenan aka yi wannan ta rubuta mu a message Allahumma amin ke na gani kuwa na ci gaba da duba messages din da aka tuturo mu to ubangiji Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata amin kamar me zaka ce na irin halayen ta na tunda kuna daga cikin da kuka dade kuna rayuwa da ita to ni ban san me zan iya cewa ba ban san me zan iya cewa ba kowa ya san halin mamu da su kowa ya san duk wanda ya so ta za ta so shi in ba ka so ta ba za ta bayan mamula da kai ba hmm. bali ta shiga ka, tana zama lafiya da kowa ko cingam ka siya ka bata sai ta nuna a duniya ta gaya duniya wance ta kawo min cingam ko na roƙe ta na ce mama da su kai ki faɗa wallahi sai ta faɗa sai ta nuna to Allah yanta na kirki ya bita da aka ce miki ta rasu ya kika ji to da farko na sako wasa ne irin bidiyon nan da ake yi din nan a ce wai irin bidiyon nan da ake yi a ce wai yan fim sun rasu na ce an yi wa an yi min an yi wa yata ma an ce duk mun rasu na ce duk ƙarya ne to akwai wani namba da ta bani ta ce min namba na mu goma muke da namban a duniya ta ce mansura kika ga kin kira namba na ban daga ba sai dai in mutuwa na yi da na kira duka namba da yan uwan ban samu sai na fara kira wannan namba na kira so na kira na biyu na kira na uku sai na ga namba busy sai na ce alhamdulillah ta mutu ba ƙarya ake yi wannan namba ta ce in ban ta daga ba to mutuwa ta yi to can da na sake kira kawai sai aka daga ta ana daga ina ce ko ahmad ne ko a cikin yaran kawai sai suka kama kuka suna anti mama fa ta su mama da gaske ne shikenan kawai na san cewa to gashi nan ma mafiya ta ba ta da lafiya tana gadan asibiti to daga nan dai na fata a asibiti na ta wannan me da ki ce game da rashin margayiya hajiya saratu a masana'antar Kaniwood baki daya zan ce na me game da rashin ta a masana'antar Kaniwood. gaskiya tabo ne da zai dade da bai fita ba tabo na da zai dade bai warke a jikin mu ba dan babu kamanta kuma ba za a sake yin kamanta ba ubangiji dai Allah ya ji kanta Allah gafarta mata Allah ya sa ta huta amin Allah ya sa iyaka wa Allah take na ba da abin da zan ce ni sunana Mustafa Ibrahim Shigari hmm. kuma mataimaki na musamman ga injiniya Abba Kabir Yusuf akan hakokin tafiye-tafiye da shakata na duniya hmm. to menene alaka ka da margayya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna raji'un inna lillahi wa inna raji'un ita marga ya ce a gurina eh. sannan kuma yar mata ta ce eh, to ya wannan lamari na rasuwar ta ko labarin rasuwar ta ya same ka ita ya hajiya ta ta gidado Allah ya mata rasuwa a yau da asuba hmm. bayan sallah asuba bayan ta yi na ɗinta ta idar hmm. sannan yaran ta suke aiki a cikin gida suke to kowa ya je ya kwanta aiki yau ranar huta ce kada a tashe ta bai bayan karfe biyu sai lahar to daga wannan dai a nan Allah ya ikonsa daga wannan baccin to shine kuma Allah ya karɓi ranta wannan babu wani komai abu da ya faru lafiya ta kwanta lafiya ta kwanta komai da komai lokaci ne yayi Allah ya kanta Allah ya mata rahama amin Allah ya da shi annabi kamar me kake tunawa game da rayuwarta gaskiya a rayuwarta ita mace ce mai ra'ayi kuma ita mace ce mai amana wadda ba ta son rashin gaskiya kuma wata ce mai kyauta tana kyauta sosai mai alheri ce fiye da yadda ba ka sunani kuma ba ta kwana da kowa ba ta riko da kowa alherin da shuka Allah ya bi mata shi Allah ya saka kabaranta Allah ya tada shi da annabi abin da zan yi faɗa ma kenan akan amma alhamdulillah Allah ya bata rana kuma ya bata wata wannan mu kanmu muna alfahari da wannan ta shigo cikin goma rahama ta ubangiji kamar da aka to Allah ya mata rahama Allah ya shi da annabi to ni dai suna na ahmad muhammad hassan kuma ni da ne ga marigayya wato baba ta hajiya sadatu Gida da mm. su za mu so mu je ya ka samu labarin rasuwar marigayya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na girgiza mutukar gaske da jiya ta muna tare da ita wannan abin shi isa na ji girgiza wacce ban taba ji ba na daɗe rabin da ai mutuwa irin wannan tun rabin mutuwar mahaifina saboda jiya wajen misalin karfe tara muna tare da ita na dare muna tare da ita na dare kuma cikin ikon Allah mun yi hira da ita yan uwana ma mata da iyaye na raguwar duk suna tare da ita cikin ikon Allah na tafi gidana ta kuma ta yi a kwanta da niyyar za a tashi sallah ma cikin ikon Allah ba a tashin ba so ina can gidana aka kira na aka ce Allah ya mata rasuwa wanda muka zo muka balla kofa muka gani muka tabbatar da rasuwar tata wannan shi ne abin da ya fi daga mu hankali dama akwai jinya da ta fama da ita ne ta rashin lafiya ko ɗaya dan ɗaya mahaifiyar ta mu ce ma ba ta da lafiya kawai dai ka san ikon Allah nasa kana taka ta Allah na tasa an kwanta da ita ba a tashi da ita ba amma lafiyar ta kalau cikin kudura ta ubangiji kamar me zaka iya cewa game da irin halayenta ai ina kyautata tantana aljanna ma dare cikin yardar ubangiji saboda wa'annan yara na bayan ka inda za ka duba da almajirin da take raba musu abinci ne tun da aka fara azumi take raban abinci ban da gidajen makota da take raban abinci to wannan ma mun ne mata kyakkyawan gari sunana producer usman mu'azu to ya kaji da rasuwar ya saratu da gaskiya rasuwan hajiya saratu da rasuwa ce wacce ta girgiza mu musamman mu yan masana'antar shirya fina-finai ta kane zan iya cewa wannan mutuwa tana ɗaya daga cikin mutuwar da aka yi mana wanda ba za mu iya mantawa da su ba a rayuwar baki daya an yi mutuwa da dama amma dai mutuwan hajiya saratu a irin yadda da yanayin da kuma ta rasu to gaskiya abun kaduwa ne kuma abun tashin hankali kamar me za ka tuna game da irin rayuwar da kuka yi da ita musamman a masana'antar kanewood na halayenta wallahi mun yi rayuwa da ita mun zauna lafiya da hajiya saratu kuma mun yi abubuwa na neman arziki tare da ita duk lokacin da za ka yi aiki da ita za ta gaya maka cewa ka zo gida gidanmu ka ɗauke ni zan zo har nan kofar gidan da nake magana yanzu na ɗauke ta mun yi ayyuka da dama da ita aikin da muka yi da ita na ƙarshe shine labari na shirin labari na da muka yi tare da ita to hakika irin yadda muka yi ta mu'amala da ita da irin wasannin da muka yi ta yi da ita waɗannan abubuwa su ne abubuwan da nake tunawa sannan kuma wannan mutuwa gaskiya tana daga cikin mutuwar da gaskiya ba za mu manta da ita ba a wannan masana'anta kuma hajiya saratu ba za mu gushe ba muna mata addu'an Allah ubangiji ya sa ta huta Allah rahama mata bisa ga irin yanayin yadda aka ba mu labarin irin yanayin mutuwar da ta yi mutuniya ce wacce ta kwanta lami lafiya ana zaune da ita lafiya har ta yi sahur sannan kuma take gaya wa mutane cewa karfe biyu a tashe ta har ma take cewa ranar sallah ba za ta je sallan idi ba to kaga duk waɗannan alamu ne na cewa tana jin wani abu a jikinta wadda ba za ta iya furtawa yan uwa ba cewa ga abin da take ji ko kuma tana ji a jikinta ma ba za ta kai wannan lokacin ba da zarar lokaci yayi kuma da aka zo aka yi ta tashinta aka yi ta ta aka samu bata tashi ba aka balla wurin da take kwance aka shiga aka tarar Allah mata rasuwa kuma rasuwar da ta yi ma kamar ta dade da rasuwa kafin ma a zo a gane cewa Allah mata rasuwa kamar me zaka bayyana game da halinta da yan uwanta mata nan musamman masana'antar kutukani wadda gaskiya mace ce wacce ta san mutuncin kanta kuma take girmama kowa kuma take mu'amala da kowa an yi mu'amaloli da ita wanda zaka ji duk wanda zaka ji ya faɗa maka ajiya saratu to zai faɗa maka kyawawa daga cikin halayenta suna ko producer na kafin da yakubu gobe kamfanin gwamnati an kafe hakika mun samu kanmu a cikin yanayi mara daɗi mutuwa Anta saratu hakika ta girgiza mu a duniya wallahi al'azim azumi dinnan kasa bacci muka yi babu abin da ya faru amma baki daya ba kasa bacci babu samun nutsuwa a yau nan sai da hajjia ta kira hajjia ta ce mun producer ya hakuri mu nace me yake faruwa ta Allah sarar ta rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun ji mutuwan nan ba ba kamar me zaka bayyana na irin yadda kai rayuwa da ita da kuma halayenta a gaskiya a cikin producers ina ji in ban zo na daya a gurin ta ko na biyu a gurin ta ko na uku ba to wallahi ban zo na hudu ba a ce domin aminiya ta ce yar uwa ta ce uwa ta ce tace a masara din kamfanin baki da kamfanin gwamnati duk abin da ya faru a gare ni take tsaya tsayin daka koran nan ban dade da zuwa ba mun je gidan duba antibarin CTV ta karye sai muka zo hanya wucewa mazar ce tsaya ya producer an ga buhun shinkafa da na uwan ka ga buhun shinkafa ba wallahi tun daga lokacin dai ban kara maganin ta ba sai dai a WhatsApp ko a Instagram mu gaisa Allah ya gafarta mata amin ya rabbul alamin sunana bilkisi Amsani Dala mm. artist kuma director producer a wannan masana'anta sama da shekara 24 ina miƙa ta ina babban alhini da wannan babban rashi da muka yi na yar uwa abokiya aiki uwa a gare mu yaya a gare mu abokiya aiki mata arziki da su Allah ubangiji Allah ka ji kan Saratu Gidado Allah ka hada ta da aljanna fidaus Allah halinta na gari Allah yadda take mu'amala da mutane salan alam Allah ka kyautata makwancinta Allah ka kyautata kai bayanta albarka ya Allah wallahi mun yi babban rashi mutuwan nan ta taba ni dan uwa hmm. saboda ma tana haduwa ku da ita ta karshe haduwa ta da ita ta karshe ta bude event center ta gayyace ni hmm. muka je muka yi mata Allah sa alkhairi bayan nan aboke shawara ta ce za mu muna mu'amala ta mutuntaka hmm. dan a industry kafin na ga ma ban da aminu ya sama da ita Allah ya yafe mata mm, kamar kamar da wani irin halaye kike gani ta fita daban da sauran halaye mace ce ba mai munafunci ba mace ce mai straightforward mace ce mai magana ɗaya mace ce mai taimako mace ce mai son al'umma mace ce mai sulhu a cikin masana'antar mu za ta ga mutane ba wannan yana faɗa da wannan za ta kira su burinta a sanar a ma'ana burinta ta yi sulhu muninta ta ta kashe wuta a wannan masana'antar ba abin da zamu ce da ita sai dai ubangiji Allah halanta na gari Allah ka yafe mata ya bi ta Allah kuskuranta Allah ka yafe mata ya Allah Allah ubangiji muna ka dan ka dan mulkin ka daraja wannan wata na Ramadana Allah rahmar ta kace jin kai naka ne Allah ka sanya shi ga Saratu da ƴan uwan mutum daga kan Tijjani Ibrahim Allah ya ji kansu da dukkan artist ɗinmu gaba ɗaya domin ba su sauri ba ba mu nawa ba kullu nafsin za'iqatul maut Allah ka kyautata namu zuwa sun riga mu Allah ka ji kansu da rahama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barka sunana producer Hamza Dogo dan da kuma ni alaka ta da ita kuma kusanciya ce da ita da ni da ita a unguwa kusan unguwa daya sannan kuma wannan satin ma tare muka aiki da ita ni ne a aikin da muka yi wani fim shi wane ne ni ne production manager a wannan aikin kuma ni da ita mu muke riga kowa fitowa mu zauna mu dan hira kamar na awa ɗaya da rabi kafin ma sauran mutane su mm. ina cikin wannan eh, ina zaune ne kawai sun dinga jin kira ta ko'ina a timin kira ana cewa me ake gani ne me ake gani to kuma akwai wani abubuwan ne da ya kasance a masana'antar fim in ni na ɗora za a tabbatar gaskiya ne a feji na a shi mm. to shine sai ana ta kira na sai na ce to radi in to gidan in tabbatar da ba zan ma magana kiran waya ina zuwa kuma in san tabbatar da wannan abu da ubangiji ya kamar me za ka bayyana na irin halayen ta tunda kana daga cikin wanda kuka rayuwa ta kusa da ita ani ban san ma me zan ce akan magana saboda akwai kamar akwai yanzu na ji wata ta magana akan ta wallahi in dai sulhu ne ta da mutane akwai ba ta son tashin hankali mm. ta ji wani dan abu ya faru za ta kira wancan da kira wannan jinta sulhun ta su kuma duk maganganar da muka yi da ita kenan a zaune alhini irin wannan abun mm. kuma kowa ya santa da jajircewa wurin fitowa da wuri an mata wannan shaida mm. in ji akan aiki ne ta karɓar ma za ta yi alfarman annabi da kur'ani za ganta ta zo ta riga kowa zuwa na'am to kamar menene kake tuna game da haɗo kuɗi ta na ƙarshe wanda ya tsaya maka gaskiya abin da ya tsaya mu a ƙarshe zaman mu da muka yi ni da ita mu biyu a wani asibiti hallmark muka zauna muna maganganun yanayin rayuwa tana gaggaya mu wasu abubuwa na yanayin rayuwa ashe wannan shine wannan ɗin rabuwar mu da ita ta ta gaggaya mu mutane su dinga yin haƙuri da juna a dinga yin haƙuri da juna ashe shi wannan shine Allah ya ji kanta amin Allah ya mata rahama amin ya rabu ba manta da ita ba har mu ta zo ruwa sunana Suleiman Kwastum inda aka fi sani da Suleiman Garba mm. kuma da farko ni ba abin da zan ce a wannan abu da aka yi sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ji kan anti saratu mu aminiyan mu ce sama da shekara ashirin da wani abu ni da sharuka ba abin da zan ce mata sai dai Allah ya saka mata da alkhairi mm. ko da azumin nan sai da ta kirawo mu ta ba mu sako muna zumunci muna komai a jiya ma da ta aka yi posting a BBC aka ce an ga wata a Niger ta yi comment ta ce ita ma ta gani daga Najeriya na kira ta na ce mata anti ya za ki ce haka fa sarkin musulmi ya kira ki ta yi dariya ta ce ba ai ka san mu sai da ah, da barkwanci wala shine kawai abin da nake tuna da ita sarata mutuniya arziki ce Allah ya ji kanta Allah ya sa ta huta Allah ya sa annabi ya san da zuwan ta mu kuma in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani amin ya rabbi da amin to muna godiya sunana Jago Muhammad mm. na ya kika ji da rasuwar margayya Usman Allah ji kan Allah ya mata rahama. Allah ya gafarta mata. Na ji ba da na ɗauki rigici. Allah ya gafarta mata da sa ta huta. Tsakanin mu da ita wallahi sai alheri. Mun zama na mutunci na alheri. Zauna lafiya mun ji. Menene ku da ta na ƙarshe? ta na ƙarshe. Ta ji ta kai ziyara. Allah ya Allah mata sa ta huta. Amina. Abin da mutum ya sa da sai dai godiya Ubangiji Allah ya san na to ni sunana abdullahi sana abdullahi amma an fi sani na da baba karami kuma wannan baiwa allah abokiyar sana'a ce kuma mun kwararo rayuwa da ita bisa tarbiyyar aminci da amana kamar me za ka bayyana game da irin halayenta tunda kuna daga cikin wanda kuwa rayuwa da ita musamman ta sana'a a masana'anta ɗaya to alhamdulillah ita wannan margayya abinda na fi girmama da ita idan kuka gina tumatar alkawari ko kuma yarjejeniya za ka zo kai aiki to kan ka zo mata ta zo gurin sannan kuma ni ban taba jin inda aka samu sabani a matsayin na shugaba da ita cewar ko ta ci kuɗi ta ki zuwa aiki ko ana aikin ta gudu ni ban taba ji ba kuma da wani abu to ni dai ban taba ji ba kuma an shaide ta akan jagirtacciya ce akan harkar ta kuma ta bilibin da sana'arta. Nam, ya kaji da aka ce maka Hajiya Saratu ta rasu. To, lama an ga mana cewa dukkan mai rai mamaci ne. Hmm. Ma lokacin da aka kira ni aka yi magana cewa Allah ya mata rasuwa wato sai na kuso in kamanta abin da bai dace ba. Inda da dai an faɗa mana duk wanda aka ce Allah ya raya sai Allah ya sannan kuma ka san cewa yawancin mutane suna tura a cewa wane ya mutu wancan ya mutu har a ɗauko gawa ko accident a dora amma da na kira sai aka tabbatar min da cewa Allah ya mata rasuwa na bincika dama mata lafiya ne sai ake ga mutuwa ce irin ta a to sai muke mata fatan yadda ta zo duniya lafiya ubangiji Allah ya sa ta kuma lafiya Allah ya yafe mata kwakwanta kuma wannan watan ba karamin gibi ba ne da duk wani ɗan fim na hausa da wanda ma yake ciki da kuma mutanen gari wanda suke kallo jibi ne babba wanda kuma Allah shi ya tabbatar da hakan kuma shi ya alƙawarin haka ba abin da za mu bitar shi sai dai musu ubangiji Allah ya fata rahama Allah ya gafarta masa amin ya rabbi idan nami ya zo Allah ya samu cika da imani amin amin sunana Hadiza mai Kano mm. to menene alaka ki da marigayiya Hajiya Saratu Gidado to alaka dai ta sana'a ce ana tare shekara da shekaru kuma yanzu ubangiji ya karbi abinsa Allah ya fi mu santa Allah kuma ya sa an dace da izinin Allah ma an dace tunda mace ce mai alkhairi ba ta faɗa da kowa duk inda kuma abu ya samu za ta je da kafanta za ta yi da hannunta za ta yi da bakinta duk ba wanda ba ta yi ya kika ji da rasuwar ta yau da aka ce miki ta rasu gaskiya rasuwar ta ba kowa mamaki duk da babu mamaki a cikin al'amarin ubangiji babu wanda ya tuna mata mutuwa yanzu tunda dai ba rashin lafiya ta yi ba mm. amma idan lokaci ya yi babu wanda ya isa ya ce ba za ka je ba kowa lokaci yake jira Allah ya sa annabi ya san da zuwanta Allah kuma ya sa bakin wahalar ta kenan Allah ya amshi ibadunta ayyukanta na alkhairi Allah ya saka a mizani kurakuranta ubangiji Allah ya yafe mata Allah ya kyautata karshen mu sunana Hawwa E Bello Hawwa wacce aka fi sani da Hawwa Edita mm. kuma a ah, Ajiya Saratu kamar yan uwa take a gurina saboda mun yi abubuwa da dama in fact da ita muka hada wannan kungiya ta mu ta Kano Women Association of mm. Nigeria wanda ta ba da gudummawa sosai mm, mm. wurin ganin cewa ana taimakawa 'yan uwanmu mata da suke masana'antar nan da wa'anda wasu larura ya same su wanda daman halinta ne ta saba wanda daman gashi nan muna gani Hmm. ko a maganganunta na jiya mun ji abin da ta yi a kan marayu kowa ya sani ya kika ji da aka ce hajiya saratu ta rasu ai wannan mutuwa mutuwa ce ta bazata ta iske mu a wani yanayi domin mun san cewa hajiya saratu ta yi kyakkyawan ƙarshe saboda a cikin watan ramadan yadda ka san kamar dan ita ne ma ba a ga watan nan ba saboda ta samu ta cika da imani da kalmar shahada da rahama gashi kuma ta rasu da azumi a bakinta kamar me ke tunawa na irin kyawawan halayenta tun da kina daga sun da rayuwa da ita kyawawan halinta ba ma mu yan fim ba mu za mu faɗa ba mutane ne ba su faɗa saboda kyawawan halinta ai gashi nan a fili kamar yadda na faɗa cewa jiyan nan ta fito tana yi wa mutane nasiha kan su kawo tallafin da za a ba marayu to wannan shaida kadai ya isa ma yadda take ciyar da marayu yadda take kula da almajirai za ka ga duk juma'a sai ta yi abinci Ga shi dai ita ba wata mai kuɗi ba ce amma tana kokari ta ga cewa ta taimaka wa mutane tsakaninmu da ita sai addu'a kuma addu'a za mu mata amma kowa ya riga ya shaide ta da kyakkyawan hali ba ta faɗa da mutane kowa nata ne duk sanda ka ganta cikin wasa da dariya take da kowa kowa nata suna na hajiya zule bebeji to menene alakar ki da marigayiya saratu da to alakar mu da ita abokiyar aiki na ce hmm. tun da muka haɗu a harkar hausa industry muna tare kuma tun da muke da ita kullun girma da arziki ni ban taba samun wani sabani tsakanina da hajiya saratu ba mm, kamar me da me zaki iya tunawa game da irin halayenta da kuma yadda kuka yi rayuwa a wannan masana'anta to ko dai dab da azumin nan akwai aiki da muka yi da ita wani fim ne na wani yaro wonderful mijin hajiya sai zama shi ɗana ne ita kuma yake so zai aure ta Kasan tana fim sentimental amma kuma a duniya ita tana ƙaunar comedy tana son duk irin yadda za a yi abu ta shigar da ɗan abun barkwanci a ciki muka yi barkwanci muka yi barkwanci abin da mu ma taɓa yi ba a she ƙarshen ƙarshe kenan haɗuwar mu da ita bayan mun dawo bayan kwana biyu da ana kwana biyu ne a kama azumi sai na kira ta na ce ya gajiya mutum ranar aikin nan ta ce haka nake so zai a rinka kira ana zumunci ba wai a ce sai sanda aka haɗu ba ko kuma sai an daɗe sannan a gaisa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kika ji cewa hajiya saratu ta rasu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba zan iya bayyana ma abin da naji ba kawai dai naji abin da naji wai zancen da za a ce wai mutum ya ce wai wani nasa ya mutu an gama mai mutuwa ba a gama wa bawa mutuwa a duniya ba a gama wa mutum mutuwa kafin wannan mutuwar uwata ta mutu ubana ya mutu na idanuna aka zara numfashinsa ƴaƴana sun mutu amma yau wannan mutuwar naji ta kamar ban taɓa jin mutuwa ba a rayuwata ubangiji Allah ya rahama hajiya sarata Allah ya kyauta na mu zo ba abin da zamu ce kullum Allah ya hafa ni duka mu mamaci ne duk sai mun tafi Allah ya ba mu sa'a Allah ya kyauta na mu zuwan Allah ya rahama mata Allah ya rahama mata sunana bashir na yaya alaka na da ita sha'anin wannan wasa da muke yi mm. shi ne na da ita mm. da kuma mutuntawa da kuma sanin manyan mutane a gabanta saboda ni abokin babanta ya kaji da rasuwar ta yau mun gode Allah mun gode Allah mun gode Allah kawai na je rasuwar daga birnin Kebbi mm. wani abokin mu haka ana kiransa Kebo ya bugo mu waya yake tambaya ya ce a ah, to sai na buga sai na ce to bari buga ne shi shi ne na buga aka ce ai haka ne wallahi kamar me za ka bayyana na irin rayuwa da aka yi da marigayya musamman a masana'antar kanewood to ai da a bayyane yake tun da yaro karmi ka gan shi ma ka ce da su zai fara maka ban da ban dariya ba abin da ke a cikin abin nan tuta ta ba da dariya sai duk wani abin da zai dan ba da dariya za ta ɗin kokari ta yi shi insha Allah abin da yake faruwa ke hmm. ya za ka bayyana rashin hajiya saratu gida da kani wadda baki daya gibi ne ba karami ba don cike shi sai an yi da gaske cike wannan gibin to alhamdulillah mun dai gode kawai hmm. magana menene haduwa ka ita ta karshe eh haduwa ne ni babanta ne saboda ni abokin babanta ne mahaifi mm. ba tun yanzu ba to kuma saboda haka muna nan sai ta zo ta rike abun sosai sai ta bugo mun waya na babuji babuji ta bugo mun waya ta ce to duk wani abu dan kadan kwana kaɗan za ta bugo mun waya dan koka ce da canza namba ne ta yi kaza haka eh haka muke da ita Allah gafarta amma sunana Ali Hussein Musa Yarewa a zahirin gaskiya wannan rasuwa ta taba ni kwarai da gaske duba ga yanda ita mama da su wato ni na hannun damanta hakan nan ma na daukan kafa in je gidanta mu in gyara mata idan social media ɗinta ya samu matsala su irin da akwai good relation tsakanin hanyar data bugu da ƙari kuma las bai fi kwana hudu ba kenan akwai fim ɗina da na fara wanda ita ta fito a mahaifiyata so alhamdulillah gaskiya ba abin da zan ci sai dai Allah ubangiji ya jikanta saboda ko ɗazu da sabon mara na duba social media na da asuba kenan na ga comment da taimako so kaga dole rasuwar ta ta bani Allah ya jikanta da rahama Allah ya gafarta mata assalamu alaikum suna na Sani Musa Danda ya kaji da rasuwar hajiya sarki to wallahi abu ne da ya zo mana kamar zan ce kawai ba zata saboda ba rashin lafiya take ba ko wani abu da wani zai ce ko tana kwanci asibiti ko wani abu kawai ko jiya da daddare haka ana ta tana ta yi haka ana wasa ana dariya Allah sai yau don wani ne ma ya kira ne yake tambaya ta na ce karya ne ai bi irin karya social media sai daga baya kuma sai aka kira na agiyar Allah ji kanta Allah gafarta mutum kamar me kake tunawa na irin rayuwa da kuma musamman a masana'antar kaji to na farko dai kowa ya santa mace ce wanda duk wani abu na alkawari ba ta wasa da shi kai mata alkawari ko in ka ce kaza kaza ta ma alkawarin kaza bangaren fitowa aiki da dai sauransu kowa ya riga ya sani so sannan kuma tana zaune da kowa lafiya wannan shine abin da zan iya cewa game da ita me za ka bayyana game da rashin ajiya sarrafa ta kare to gaskiya babban asara ne muka yi kuma ta ba wanda zai iya maye ta. tunda ta fara a wannan bangaren ita ce kuma in ba ita babu ita kawai eh wallahi ba wani wanda za a yi ka ɗauko ka sa shi ka ce zai ne wannan gurbin muna mata fatan Allah ubangiji ya sa ƙarshen wahalar kenan mu ma an tamu ta zo Allah sa mu shiga da imani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ji kan hajiya Saratu gida da ya sa ta huta hajiya Saratu eh, jaruma ce kuma jaruma ce kusan jaruma kamfanin mu ce saboda ba mu yin aiki dai zuwa biyu ba mu yi aiki da ita kuma jiya ko jiya ma ni sai da muka yi magana a Instagram da dan sa wani kai haka take cewa ai ya koma mai shi to da nake da nake sa da yi na je na gwada kuma sai da shi lokaci yayi Allah ya gafarta mata ya gafarta mata kurakuran ta suna na sir halabi ba mu da wata alaka da ta wuce ta sana'a daya da muka daukan mu uwa daya uba daya kuma musamman ma ni ba abin da ya taɓa faruwa da ni da bata je min gaisuwa ba ko dubiya ko wani abu fatan mu Allah ya gafarta mata Allah ya ji rayuwa ya bata wuce ta ita komai nata na barkwanci ita ai bata bacin rai bata fashi. shi yasa ma da motar ta ta ta wuce daga bacci to sai wanda Allah yake so ga rahamar Allah ga ranar ƙarshen watan Ramadan ga shi gobe sallah ta ga azumin gaba ɗaya kuma ta ɗauki saur ta mutu kuma da azumin a bakinta fatan mu yadda ta cika da imani kuma Allah mu cika da imani ayo baya Oyo, oyo, oyo, freedom,